work out. مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر أنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم برسهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ولن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة نمزور بدون ودعم masallacin matasa na argungu argungu local government kebbi state nigeria madubin wannan walima kuma babban bako dan gida mataimakin shugaban kungiya da jigoyi nigeria dr hamidu ibrahim a rungu ustaz muhammad jamilu shugaban agaji a yi hakuri da sauran ne bakwai ga watan jikada hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات عابدات للبيت بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوطهن فإذوهن وهجروهن وهجروهن فاضربوهن واضربوا وهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا باب الشركة da سوف saukar da wannan aya bai ɗaya صلى الله عليه wani dalili ya sa ya mari mai taki dalilin haka su mata shiga ta kawo tsara ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da wannan sun fuska da aka yi mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga ya kamata a yi misali saboda asalin abin da ake ce ma shugaba da ya ke kawai a jimahu gaban mutane shi ne mai yi musu hidima to shi wannan mai gidansa ya shugabance ta ba shugabanci kawai da suna ba yasa allah ya tasirin fassarar kawamu dukiyar da gida a hannun mai gida yake abin da ya shafi sadaki ya shafi kayan aure ya shafi gina masa wurin zama ya shafi siyar da ita da shayar da ita da sutura da kula da mutuncinsa da lafiya da matsaloli daban-daban aiko bisa waɗanda dalilai ya cancanci ya shugabance yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo hujjar cewa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba mai keke da fetin na in kwanaki ya zo sai ya sha baya to kaga ma'ana aya ma yau ita ce ne ya saboda haka harfi na tsaron gida harfi na hadari ya taso ya kwaye kwano shi hau ya buga buta ya kama makaninsa wa haka da saboda haka akwai fifiko na kwakwalwa makashi psychologically yana da tunani mai zurfi wanda matar tana da rauni irin wannan tunani wanda zai iya dora ta ga abin da ya kamata ya ta taimaka mata wurare da yawa na biyu wabi ma'an an amwaji ne kuma mazajen nan su suke ciyarwa da dukiyarsu har aure ya dore yasa shari'a ba ta amince mutum ya yi kwanci kan gado yana wa kukan babu ba taki ko ka yi kadada ko ka yi ko ka yi fata ko kota ko wani abu ko da ko wulakanci cikin wannan aiki ka tashi ya ka yi shi don neman halaliyar da za a yi girki a gida yana cikin dalilan da ubangiji ya shugabantar da kai akan iyalinka Allah da ya san hanyar da za ka bi ka ci amma dai duk da haka dai kare su ake akwai hayaki a gida yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana mutunta al'amari iyali yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wanda ya fi ku a cikin mutane mazaje shine wanda ya fi ku kyautata ma iyali dole ne ka wa iyali ka hidima ka mutunta su ka yi musu dawainiya har sai su yarda da cewa domin wanda ake ba ake kyautata mai yau da gobe ba da za a yi bai ba a samu dukiyar shi idan kana kyautata mai iyalin ka kana mutunta sai ka rike mutu ya sau mutum sai waje tare da su malam mabawa bawa su nasiru sani suna nasiru naira da sauransu sai suleiman mabawa cikin wa'azi ya ce kamata ya kaɗan bayan kayan kewane ne kaɗan taimaka ma matanka da ɗan naira ɗari na ɗari biyu ko tana da wani abin lafun ko dan wani abu da take son su saya sai mutane suka taso suna cewa ka kare kakar ta mata ka kare kaza abin ya ba mu mamaki muna arzungu ya yi ta wajen haka ba ta zama matsala saboda haka akwai bukatar namiji ya namiji ne ya rika iyali shi kar bari in akwai hali kar bari gidanka ka yi yunwa kar ka bari gidanka ka yi duk abin da babu ka shine awwal hatta abin da ya shafi arzikin Allah ya baka to iyalin ka su ne farko kafin kowane mutum na duniya gaba daya ka taimaka makamu iyayenka bayan iyali domin shine ma'anan aya ta biyu na suratul baqara da yas'aluna kama za yunfiqun al-amr يسألونك ماذا ينفقون قل الأقوى أنا قل shine abin da ya saura. tambaye ka abinda aka wajarta musu ciyarwa ko me za su ciyar da arziki da Allah ya ba su Allah ya ce da su ka ce da su kulil ce dan abin da ya rage na wajibi akwai ciyarwa na wajibi ga iyaye na wajibi ga matanka wajibi ga 'ya'yanka yara ƙanana to dan abin da ya saura shine za ka sallata ka kai kasuwa ka kai ma makota ka kai ma bayan ka dauke farali da Allah ya dora maka ya wajabta ma sannan sai ka wasa a arzikinka zuwa ga waɗanda Allah bai fallanta maka ba istihbaban wannan shine abin da Allah yake nufi a wannan aya bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim kamar yadda ya faɗa kuma a wata aya da ya so sa'atin min ka liyu'tika tu'atin min مما آتاه الله لا يكلف الله hanyar rayuwa ta nijima kuma yanzu jarabawa ta shiga mai gidan an koya aiki ko kuma mai gidan gida yana da shi yanzu wani dalili ya sa ya da to kuma bai kamata ki ce ke eh, ba za ki ja da baya ba dole rayuwar da aka yi ba rai ta za a yi bana wannan zafinci ne domin mai bayarwa na hakika ne Allah mai ciyarwa na hakika ne Allah kai mai gida sabab ne na ciyarwa tunda ubangiji ya ce wa amma bi ni'imatu rabbika mahaji, ah, amma duk da haka ne ai mai bayarwa na hakika shine Allah don haka wanda Allah ya yi kaddari mai gida ne ya yi aure unicef zo sa'adi mai sa'adi mawadaci babban dan boko ko babban dan siyasa ko babban manomi ko babban dan kasuwa ko wani wanda Allah ya yi masu tura gwargwado yana da abin da zai ci na halaliyarsa ba wai ka ya fito na haramiya ba don a ci mai ko a'a Allah ya ji kan malam musulman jami'a ah, kada ka ce sai ka tafi jami'a saboda simply because ah, abin da iyalin ka an ci ajiyar da gwargwadon hali a matsayin ka na mai wadata ka wadata iyalin ka kuma man kudira alaihi rizquhu ah, wanda kuma Allah ya kunta samu wancan shi ma dai falmin tiku ma a ta kusa ya ciyar da ne shi gwargwadon abin da allah ya bayar Wai na ce ko sai ne kunu ne tuwon dawa tuwon masara mai nama da mara nama mai miya da mara miya mai man shanu da mara man shanu a dai samu a dan wani abu wanda za a kore yunwa domin duniya ba dole ne a ce gidan kowa a cikin tabbaci gidan kowa a ci ganda gidan kowa sai an ci da su da munan kifi eh, yana da sauki a gare mu ba irin je gaba ne muna da kifi don haka ko da mutum bai ci waini yauni ba bai ci ori ba ya samu balo ya samu eh, tsana ya samu takata eh, wani gari na tafi da'awa cikin cikin kul wallahi abin zai ba su mamaki a sai augustus malam kamar da wa'azi sai an da ni masaukin malam a bace gada kuma ya yake shiga yana samu ne ce nan ya more to shi ya da sanin takasa da sauran ko da yake kuma da kabawa ne kuma na asali ke ne kuma ke ne kuma